Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 31 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mu mukanin labarai. To binta yau talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaƙi yayin da ministan tsaron Ukraine din Olaski Reznikov ya ziyarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Fafaroma Faransa zai je Afirka da tsakiya yau talata domin kai sakon zaman lafiya kasashe biyu da ke fama da tashashen hankula a yankin. Haka kuma za a ji cewa yau talata ɗin ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawul ga harkokin fansho. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnan babban bankin CBN emefele da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kuɗin Najeriya. Za kuma ku ji cewa yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta cafke wasu masu sayar da sabbin takardun kuɗi na Naira. Masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasa. sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. A yau talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaƙi yayin da ministan tsaron Ukraine Olaski Reznikov ya ziyarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. jami'an ukraine sun yi kira ga su na yammacin turai da su aiki da jiragen domin samun karin karfin mai da martani wa mamayar rasha amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun gamu da cikas yayin da manema labarai suka tambaye shi ko faransa za ta yi tunanin aikawa da jiragen yaƙi zuwa ukraine shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa jiya litinin cewa babu wani abu da aka ware wato komai zai iya yiwuwa amma ya ginda ya sharɗa da dama kafin a ɗauki irin wannan matakin waɗanda suka hada da cewa kayan aikin ba za su taɓa ƙasar rasha ba ba za su haifar da tashin hankali ba kuma ba za su kawo kuma baya ƙarfin sojojin faransa ba a amurka yayin da shugaba joe biden ya isa fadar white house jiya litinin 'yan jarida sun nemi ko zai baiwa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 biden ya ce a'a Paparoma Faransa zai je Afirka ta tsakiya yau talata domin kai sakon zaman lafiya a kasashen biyu da ke fama da tashashen hankula a yankin. Papa Roma mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyara kwanaki shida a jamhuriyar demokaradiyyar Congo inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama na Indolo da ke Kinshasa babban birnin kasar wanda ake sa ran zai yi samu mutane sama da miliyan ɗaya. Akalla rabin mutanen Congo miliyan 95 mambobin cocin Roman Catholic wato Katolika ne waɗanda hakan ya sa ta zama al'umma mafi girma a cocin a Afirka. sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai ne suka rasa matsugunansu a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo sakamakon yakin da aka shafa shekaru ana gwabzawa a yankin arewacin kibu tsakanin dakarun gwamnati da na ƙungiyar 'yan tawayan m23 da kuma hare-haren kungiyoyin da ke alaka da ƙungiyar isis ta ta'addanci amurka da koriya ta kudu za su kara sauri da kuma ingancin atisayen soja na haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ke yi sakataren tsaron amurka lloyd aston ministan tsaron da ministan tsaron koriya ta kudu lee jong sop sun yi alkawarin mayar da martani mai tsauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da pyongyang ta yi a shekarar ta gabata a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan wani taron sa'o'i da aka yi wa ma'aikatan tsaron ƙasa da ke birnin seoul aston ya tabbatar wa jami'an koriya ta kudu cewa ƙudurin washington zai ci gaba da tsayawa tsayin daka da kuma ma'aikatar tsaron amurka za ta ci gaba amfani da dukkan abin da take da su don taimakawa ukraine To nan ba da jimawa ba fili zai kama da karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya gwamnan babban bankin CBN mfla da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar majalisar wakilan majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kudin naira tare da halartar shugaban kwamitin wucin gadi kuma shugaban majalisar wakilai honorable alhassan ado doguwa akan haka ne muka tattauna da wakiliyar murya amurka madina dauda wacce take wurin taron don sanin abin da ake ciki kafin a kammala taron to takamaimai kan wani dalili ya sa majalisar ta gayyaci gwamnan cbn takamaiman abin da ya sa aka gayyaci gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele shine cewa yanzu babu yawan sababbin kuɗi da mutane ke samu su ɗiba ko da suna da tsofaffin kuɗi wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa aka gayyato shi sannan waɗanne ne biyu mafi muhimmanci cikin tambayoyin da kike ji aka yi masa menene dalilin da zai sa ba za a bi abin da doka ya tanada ba doka na ashirin ƙaramin sashi na uku hudu da biyar da ya ba da hurumin cewa ba dole a yi ma sauyin kuɗi zuwa sabo wa'adi ba wato misali kada a ƙayyade lokaci da za a iya ba da tsofaffin kuɗi kuma a karɓi sababbi sannan wane yawan kuɗi ne aka bugo ne sabo da ya sa har yanzu a najeriya ake da ƙarancinsu su ne muhimman tambayoyin da aka yi masa waɗanne ne kuma biyu mafi muhimmanci cikin amsoshin da shi ya bayar to cikin amsoshin shi gwamnan babban bankin najeriya ya ba da amsa cewa wa'annan bayanai da kwamiti suka yi na bin doka ta ashirin karamin sashi na uku hudu da biyar sannan kuma da batun ko nawa ne kudin da aka bugo sababbi gwamna ya ce da shi da mutanensa za su duba wa'annan koke-koken da kwamiti suka kawo masa sannan ya ce zai ba da dama akwai akwai wato wani tsari da ike da shi na bayan goma ga watan biyu za a iya zuwa a kai tsofaffin kuɗi zuwa cikin banki sannan kuma a iya fito da sababbi ko bayan goma ga watan fabrairu ya faɗi wannan ya ce zai fito da tsari wata sabuwar tsari ko kuma wani sabon tsari da zai ba da dama mutane su ci gaba da kai tsofaffin kuɗinsu suna maye gurbinsu da sababbin kuɗi To sai dai ya faɗa cewa sai ya tattauna da manya da masu ruwa da tsaki da suka jibanci harkan kuɗi a ƙasa. Sannan kuma ya ba da tabbacin cewa da shi da ma'aikatansa suna nan suna aiki dare da rana na ƙoƙarin wayar da kawunan 'yan ƙasa a kan muhimmancin wannan sauyin kuɗi da kuma yadda za su iya kai tsofaffin kuɗinsu su samu sababbi. abin da kawai ya ɗauki hankali a nan shine amincewa da ya yi cewa zai fito da wani sabon tsari bayan goma ga watan fabrairu wanda zai ba da dama a ba da tsofaffin kuɗi a kuma karɓi sababbin kuɗi to kaga kenan akwai inda to kin ga kenan akwai inda zai kawo wa mutane sauƙi na yadda ba za su wahala ba To madalla an gaishe ki Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karshen labaran duniya. To binta adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kuna bakin wake da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ya karu zuwa kalla ɗari a ranar Litinin. Wasu fiye da ɗari da hamsin kuma sun jikkata sakamakon harin bam da aka kai tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Kiva hukuntawa. masu aikin cutuna ci gaba da fitar da waɗannan abin da waɗanda abin ya shafa daga baragwazon ginin a yau talata fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ya wato rufin ginin ya ruguje waɗanda abin ya shafa dai yawancinsu jami'an 'yan sanda ne yan sandan lardi ne saboda masallacin ya kasance cikin wurin ibada da jami'an tsaro da na gwamnati ke zuwa an kai harin ne a lokacin sallar la'asar da aka saba yi jami'an 'yan sanda ba su yi magana a kai tsaye ba game da yanayin harin inda suka ce ana gudanar da bincike zuwa yanzu daga karshe a yau talata ta zo da wani sabon yajin aiki a faransa a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawa daga harkar fansho yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen ƙasa da sauran hanyoyin sufuri na birnin paris yayin da kamfanin air france ya soke wasu gajerun jirage da matsakaita Rabin malaman makarantun firamare sun shirya yajin aikin in ji kungiyar tasu yayin da wutar lantarki ke samun matsala saboda ma'aikatan sun riga sun shiga yajin aikin. a kuma yau talata zanga-zanga ta biyo bayan zagayen farko na ranar goma sha tara ga watan yaro. inda sama da mutane miliyan guda suka shiga. Gwamnatin shugaba Emmanuel Macron na shirin kara shekarun yin ritaya a Faransa daga shekaru 62 zuwa shekaru hudu. Macron ya ce ranar Litinin canjin ya zama dole don ci gaba da aiki da tsarin fansho ƙungiyoyin sun ce maimakon haka gwamnati za ta iya ƙara manyan attajirai haraji kai da Sarfil Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta tafke wasu masu sayar da sabbin takardun kuɗi na Naira. Masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na illa na da illa ga tattalin arzikin ƙasa. Daga Abuja wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauki da ƙarin bayani. Wata sanarwa da kakakin hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS, Dr. Peter Afunyaya ya aiko mana na cewar hukumar ta cafke wasu masu ciwacuwar sabbin takardun kuɗin naira a sassa daban-daban na najeriya sannan kuma ta ce tana sane da wasu bankunan kasuwanci na taka rawa wurin tallafar wannan aika-aika Wannan mataki na DSS in ji masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu abin a yaba ne. Wato Mala wannan abu da hukumar tsaro ta farin kaya ta fara yi shine dama ya kamata a yi ma waɗannan abubuwa saboda a taimaki tattalin arzikin ƙasa. Saboda duk sanda jama'a suka ɗauki sababbin kuɗaɗe na ƙasa suka fara sai da su. To shi kenan idan ya zama ɗabi'a to har abada za a koma kuɗin darajar ƙasan zai ta lalacewa saboda abin da za ka ba ba a kan shi na cin hanci da rashawa shine zai haifar da hauhawan farashin da ake nema a gudu masa. Wannan wani matashi ne mai sana'ar POS a nan birnin Abuja. Gaskiya ba na sayarwa amma kuma na kara charges ko ba ma wai sabbin kuɗi ba har su kansu tsofin kuɗin saboda ƙarancin su mu ma yanzu da da zaka iya zuwa ka nemo miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ka zo ka ajiye a shagon ka yanzu he ka wuni ma kana ƙoƙari ka samu dubu ɗari ma ta yi wahala saboda haka duk lokacin da ka samu wannan hanyar ka samu dubu ɗarin to kaga dole kai ma za ka ɗan yi inkiri reason dan ga saboda ba kuɗin sai ka je POS fiye da goma amma a ciki bai fi guda uku ba za ka samu wanda suke da kuɗi ma akwai kuɗin yanzu haka manyan withdrawal ma daga dubu hamsin abin da ya sama ba a ma fiye samun sa ba babu kashi amma yanzu kai kana sayar da sabon kuɗin a sabon kuɗi ni bana sai da su ma zan yi na same su ma ya mun nauyi amma in zan same su to a zahiri zan sayar duk da masu sana'ar sayar da kuɗin naira sun ki yadda su zanta da mu sabo imam ganau ne ba jiyau ba a duk na ga mai sayarwan kuma na gan shi a jaka ya buɗe min na gani ya ce sai da kuɗi yake da kuɗi ya ce to Allah rufa asiri saboda haka abin da ya zama abin kai to shin yanzu ina mafita har ila yau ga Dr. yushe Aliyu na farko tun da kudaden nan suna da asalin inda suke fitowa to dole ne sai hukumar eh, eh, eh, tsaro ta je tun daga inda kudaden aka buga su ake kawo su tun daga nan za a san kuma babban banki dole ne ya sanar da al'umma musamman ita hukuma ta tsaro yawan kudin da ya buga da kuma yawan kudin da aka kai kowane banki da kuma a binciki yawan kudin da aka baiwa al'umma domin su yi amfani da shi saboda in ba haka aka yi ba ana kama masu yarwa akan titi to fa a da sauran rana a kaba domin za su iya canza wani fasali na fitar da waɗannan kuɗaɗe wanda kuma zai ci gaba da matattalin arziki illa. A duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin wasu daga cikin jami'an bankunan kasuwanci a nan birnin Abuja ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A da Hassan Maina kai na da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tun bayan fara dawowar demokradiyya a kasar ake fuskantar matsaloli daban-daban a lokacin zaɓe. Matsalolin da suka hada da baiwa yaran da shekarunsu bai kai ba damar zaɓe. A ringizan kurɓo, sakamakon rashin alkaluma da ke nuna yawan mutanen da aka tantance a rumfar zaɓe da sauransu. Hakan ya sa a wannan lokaci hukumar zaɓe ta Najeriya INEC take yin kwaskwarima ga tsarin gudanar da zaɓe saboda ya zama tsaftatacce kuma cikin sauki Ga rahoton da wakilin murya Amurka daga Abuja, Hawa Umar ta haɗa mana. Hakan ya sa hukumar zaɓe ta Najeriya INEC take yin kwaskwarima ga tsarin gudanar da zaɓen saboda ya zama cikin sauki wanda ya kai ga a yanzu ana amfani ne da kimiyya na zamani da kuma na'urar bivas da ke tantance masu kaɗa kuri'a. Jami'a a sashen yaɗa labaru ta hukumar zaɓe ta ƙasa Zainab Baba Aminu ta yi ƙarin bayani game da na'urar bivas. Wata fasahar zamani ne da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙirƙiro domin tantance mai kaɗa ƙuri'a a tabbatar da sahihancin katin zaben sakati sai da hukumar zaɓe ta bada a tabbatar da shi wannan wanda ya zo kaɗa ƙuri'an yake ɗauke da katin katin tasa ce a tabbatar kuma yana rumfar zaben da ya kamata ya yi zaɓe wato rumfar zaɓen da ya yi rijista an fara amfani da makamancinta ne wanda muka kira smart card reader a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa dubu biyu da goma sha tara shi wannan smart card reader ana amfani da ɗan yatsa ne wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a da muka lura ana ɗan samun matsaloli wasu mutane mutane da suke karkara ko mata wanda suka yi lalle ko aka shafa wani inki a hannu ko wani fanti sai hoton dan yatsan bai iya daukuwa shine aka dada inganta wannan na'uran ya koma bivas wato by model voter accreditation system wanda ko a yi amfani da dan yatsar mutum domin a tantance shi idan dan yatsan bai dauku ba sai a dauki hoton fuskar mutum domin a tantance shi a najeriya dai mata suke da kaso mai yawa na masu kada kuri'a a lokacin zaɓe kuma su ne aka san su da yin yin lalle daka surfe aikatau da hakan zai iya sa na'urar ta bivas kasa tantance zanen yatsunsu zainab baba aminu ta ja hankalin mutane musamman mata game da hakan ina so in ja hankalin mata na su kaurace wa yin kunshi irin kunshi na gargajiya da ake sakawa lalle ko wani dais ko duk wani abu dai da zai iya dan taba hoton zanen yan yatsun mutum domin shi wannan na'ura is very sensitive wato abu ne da yake da tsananin fahimtar abu saboda haka abu kaɗan da yake jikin ɗan yatsa zai iya sa shi ya kasa fahimtar yatsar mutum ɗin mutane 'yan karkara da suke zuwa gona su ma irin wanda hannunsu ta kantan nan sai ka ga na'urar baya iya tantance ɗan yatsar su saboda haka abin da dai za a iya kiyaye shi gabanin zaben muna kira da a kiyaye musamman kamar saka lalle ɗin ko kunshi ɗin. Na zanta da wasu mata don jin irin matakan da suke ɗauka don gujewa fuskantar duk wasu ƙalubale na tantancewa a lokacin lokacin kada kuri'a ga kuma abin da suke cewa. Sunana Nasira Abubakar zan yi zaɓe da ke zuwa na dubu biyu ba zan yi lalle a hannu na ba zan tabbata ban yi ayyukan da zai koɗan min da hannu ba domin su kadrida da sauransu su in samu a tantance ni ranar zaɓen. Sunana Hauwa Ahmad. Ai in kin ji zaɓe ma ɗaya kenan. Ai na riga na yi ɗamara. Kura'a ta na riga na gyara ta na mata kyakkyawan adani. Ranar zan zaɓi wanda nake tunanin zai min adalci a ƙasa. Kin gani saboda ina da kishin abin kuma ina son abu idan aka ce miki zaɓe ya rike saura wata uku to ko in lalle yake ma bana son kusanci gurin saboda kar ya bata min ajanda ta suna na ubaida malami zan yi zaɓe insha Allah zan ɗauki mataki duk wani abu wanda na san in zan yi tamfilin ba zai kaccirin ba ba zan taɓa shi ba saboda ina so in zaɓen makaina inci na ana sa ran fara gudanar da babban zaɓe ne a Najeriya a ranar 25 ga watan gobe Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya Madalla an gaishe ki Hauwa Umar To yanzu a nan agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha takwas wato karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha takwas a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda yake karfe uku da minti goma sha takwas kenan agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da digo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya samun mu a shafukan mu na intanet akan voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Duk da yakin da take ci gaba da gwabzawa da Rasha, Ukraine ta bayyana cewa a shirye take ta kafa wasu cibiyoyin tara hatsi a Najeriya da wasu kasashen Afirka don ƙara kulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. ministan harkokin noma da raya karkara a najeriya ya bayyana cewa ƙasar ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a najeriya a hirar shi da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim dr muhammad mahmud abubakar ya ce ƙasar za ta zama wata cibiya da sauran ƙasashen afirka za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi kazalika ya yi ƙari da cewa a shirye najeriya take da bawa ukraine haɗin kai ɗari bisa ɗari wajen samar da tashoshin da za a rika tara hatsin a kwarai da gaske gwamnatin ƙasar ukraine sun rubuto ma gwamnatin najeriya da cewa suna da tunanin su tallafa ko su taimaka ma najeriya da hatsi idan najeriya tana bukata wanda yake ni kasancewa na minista na gona da kuma raya karkara aka turo ma wannan muka kuma tuntubi gwamnati ta nuna babu matsala domin abu ne wanda yake ana yi ba wai kawai najeriya ba kasashen duniya sukan yi da sauran kasashe muka amince to amma abu ne wanda yake dole sai amma duba irin hatsin da za a kawo kuma allah sa muna da ma'aikata wanda aikinta kenan ta duba ta tabbatar hatsin nan yana da kyau kuma baya dauke da waɗansu a kwari ko wani abu makamancin haka to abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma najeriya da da hatsi ko za su taimaka ba kuma wai dan najeriya ba ta da abinci ba ne a wani abu ne tsari wanda yake ana yi a suka nemi bayan taimaka wanda za su yi kuma wato a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar afirka wanda za a iya ɗauka daga nan a najeriya ana kaiwa waɗannan ƙasashe to dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi suka nemi bukatan haka muka kuma amince shi ma har ila yau domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma najeriya ana kawo ƙasashen afirka abu ne wanda shi ma zai taimaka ma najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci a musamman da ya shafi al'amarin noma domin muna magana ne na hatsi muna magana ne na noma magana na tanajin abinci da tabbatar da muna da isasshen abinci a ƙasarmu kuma bayan haka ma mu kanmu ai muna a harkan sayar da hatsi ko kuma waɗansu amfanin gona da muke nomawa domin najeriya a musamman ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari ta ci gaba sosai a wajen tattalin noma a kasancewa mu ne na ɗaya a afirka gaba ɗaya wajen noman shinkafa mu ne na ɗaya a doya a duniya mu ne na ɗaya a rogo a duniya a masara mu ne na hudu abubuwa da dama haka to wani abu ne wanda yake tabbas eh zai taimaka ma najeriya kuma ya zama na mu ma ya kawo mana sauƙi wajen a zo bayan an samu hatsi ɗin na tallafi daga ukraine kuma a siya ma daga gurinmu su kansu wannan zai iya ƙara buɗe wani dama na kuma a ƙara tsara wani harkan kasuwanci tsakanin najeriya da ukraine wanda dama muna yi wani abu ne wanda zai taimaki duka kasashen biyu ukraine da najeriya da kuma kasashen afirka waɗanda za a rinka ba su kafin a ce an kai gama maganan kasuwanci sai maganan tsaro da kika yi ko za a tanaji harkan tsaro ko zai zama da barazana in allah da babu wani barazana da zai zama a yanzu muna duba wane tashan jirgin ruwa ne ko a lagos ko a fatakwal da zai fi sauƙin a shigo a sauke hatsin nan a fita muna dubawa mu gani wanne ne zai fi sauƙin haka kafin mu yanke hukuncin sannan kuma za a gina ma wato in ce rumbuna na zuzzuba wannan hatsi in allah da babu wani maganan tsaro domin waɗannan duka tashoshin jirgin ruwa ai wuri ne wanda yake dama ya riga ya rayu kuma akwai manya-manyan in ce a dakunan ajiye kaya to wannan in ma za a ƙara gina waɗansu ne saboda zuba hatsi ɗin dukka za a yi wannan babu wani matsalan Allah da kan tsaro kuma gwamnati za ta ɗauki duk wani mataki da ya dace. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan wannan batu. yanzu a madadin ministan harkokin noma da raya karkara a najeriya dr muhammad mahmud abubakar da kuma wakilin ma abuja shamsiya hamza ibrahim sai kuma jul leathers gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. ga da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa kaddamar da kamen masu sayar da takardar sabbin kuɗi da jami'an tsaro suka yi a Najeriya hakan ya yi daidai. domin dai sayar da takardun kuɗin tsantsar rashin tausayi ne sai kuma saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya mai cewa assalamu alaikum voa hausa labaran da kafafen yada labarai suka bada na ɗan sanda a ƙasar ghana ya manta da bindigarsa a wajen karɓar cin hanci a gaskiya wannan labarin abin kunya ne da takaici matuƙa ya kamata 'yan sanda a ƙasashenmu na afirka su daina zubar da kima da martabarsu a idan duniya Sako na karshe shi ma na haɗin gwiwa ne daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi masu cewa muna jajantawa al'ummar ƙasar Pakistan a game da fashewar wani bam mai karfi a wani cinkushasshen masallaci a arewa maso yammacin ƙasar inda bam ɗin ya kashe mutane aƙalla hamsin da tara tare da jikata wasu aƙalla ɗari da hamsin da fatan Allah ya kiyaye na gaba. To an gaishe ka Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice yau talata ne ake sa ran samarwa wa Ukraine jiragen yaƙi yayin da ministan tsaron Ukraine Oleski Reznikov ya zarci birnin fara domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Jami'an Ukraine sun kira ga ƙawayensu na yammacin Turai da su aiki da jiragen yaƙi domin samun karfin mai da martani wa mayar Rasha. Amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kiraye sun gamu da cikas. Fafaroma Faransa zai je Afirka ta tsakiya yau talata domin kai sakon zaman lafiya a kasashe biyu da ke fama da tashashen hankula a yankin. Fafaroma mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyarar kwanaki shida a jamhuriyar demokaradiyyar Congo inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama da ke Kinshasa babban birnin kasar wanda ake sa ran zai samu mutane sama da miliyan ɗaya. amurka da koriya ta kudu za su ƙara sauri da kuma ingancin atisayen soja na haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ke yi sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron koriya ta kudu lee john sop sun yi alkawarin mayar da martani mai sauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da pyongyang ta yi a cikin shekarar da ta gabata. adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kuna bakin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin pakistan ya karu zuwa akalla mutane 100 a yau ran litinin wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin da aka kai tsakiyar peshawar babban birnin lardin cape masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗanda abin ya shafa daga cikin baraguzan ginin a yau talata fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje. Yau ranar Talata ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan kasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawul ga harkokin fansho. E, yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen kasar sauran hanyoyin sufuri na birnin Paris, yayin da kamfanin Air Faransa ya soke wasu jerin tashin jirage matsakaita da gajeru. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfili hashin gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku binta suleiman yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne da gobe na tafi.